Da bikin same? Mhm. Sai kun daga murya. In gaya miki jiya mun je club. Ina ta neman ki, ina kika shiga ne wai? Wallahi na rufe gidan su ne. Ka ban ji daɗi ba fa, gaskiya da baki ban ji daɗi ba. Allah. Sam sam ban ji daɗi ba. Ka ce abun bai bada citta ba. Kai, abun ya bada citta dai. <laughs> Gaya miki abun ya bada citta na rantsi. To amma kin san menene? Mhm. Ai gobe an za mu je, za ki je dai ko? Insha Allah. to ba matsala Allah ya kai mu goban to amin eh za mu je in Allah ya yarda ce zuyen da yake shi sai kai bari kawai da Hafsa kuwa a Hafsa bata je ba amma Khadija ta je <laughs> Khadija ta je na san za su tambaya su ce ina nake ko kai kaman kin sani kuwa za ka kika sani An ga miki fa gobe fa dole mu je da ke Allah da kai mu gobe to amma amma ce <laughs> ai ina jin daɗin laure <laughs> wani me kike anan saurayin na ne mene saurayin ki kuma kamana ku tuma buru uba <laughs> ina rantse da Allah duk abin da ke ji ina ji wato <laughs> saboda baba baba ya nan ya tafi Lagos shi ne zaki lalacewa gaba ɗaya ko kai kuma dan uwarka uwar me kake a nan gurin kofar gidan dan umanka

wannan tsinan ya fi ni gaskiya ka daina ce mishi ne wanda zan aura ne ba man zage shi durin washe man zage shi in kai kuma na uwar ka nan kofar gidan in ka bar kai na fi ka iskanci wani. uwan ka wai wai uwan ka ne kai kai wai wannan wai na wani ina wuni ina wuni ina wuni ina wuni ina wuni kake ce mu eh, ina gajiya